A cikin wani labari dangane da sauyin yanayi da aka wallafa a mujallar Swiss Bilan ba da jimawa ba, kun tambayi kanku a game da yiwuwar samun juyin juya hali cikin gaugawa ba tare da an dama da kafafen yada labarai ba. Wannan tambayar ce nike sake aza muku. A gani na yau euh, 'yan jarida na kawo nasu kokari kwarai da gaske a cikin tafarkin demokradiyya wajen faɗakar da jama'a su samu cikakken bayyanai. A yau muna cikin wani yanayi mai tsanani na rayuwar ɗan adam cewa da ɗumamar yanayi wanda ya zama ruwan dare game duniya. ya kamata mutane su canza halayensu a fannin abinci da tahiye-tahiye su kuma 'yan jarida su ci gaba da wayar musu da kai. Wannan tambaya wa aka azawa ita? Ah Wannan tambaya ta shahi 'yan jarida da masu kula da al'amurra na yau da kullum. Domin ya kamata kowa ya san mahimmancin aikin 'yan jarida. Misali kan batun canjin yanayi ko fannin kiwon lahiya ko kuma rikicin siyasa. 'Yan jarida suna kawo nasu kokari sosai ta hanyar aiki na gari. Nauyin da ya rataya kan kungiyar Fondation Irondel shine bincika labari don samun sahihancin shi don gudun labarun da ba su da tushe kafin a wallafa. Ka'idodin aikin jarida sun haramta nuna goyon baya ga wannan bangare ko wancan. Ta yaya za mu iya rike wannan aƙida idan a wani lokaci yanayi ya tilasta mana karkata ga wani bangare? Ɗan jarida ma'aikacin ne da ke tsare gaskiya a cikin aikin shi. Idan ya samu wani labari sai ya yi bincike sosai a kai. ya taɓo fannonin da ke da nasaba da labarin sannan ya bayyana babu wani zancen son rai gaba da labarin tamkar yadda yake komin rashin daɗin shi wannan shine aikin ɗan jarida réalité. C'est ça le travail du journalisme. kenan dai ko me take ciki ya kamata dan jarida ya rike matsayinsa na kin nuna goyon baya ga kowa eh, ko murrinsi kada ka yi bangaranci saboda ka yi bincike ka gano sai hancin labarin kenan ka bayyana shi amma ka tsare gaskiya ka yarda da abin da kake faɗa